ba mu da wani ja yanzu mu northern elders forum muna tare da ɗan takara wanda apc ta bayar wanda ake kira general muhammadu buhari to saboda haka mu northern elders forum shi za mu goyi baya kuma shi za mu kira mutanen arewacin ƙasar nan da kuma masu hankali wanda alama ta fara nuna cewa hankalin ya fara sauka a ina ma a ƙasar nan cewa an gaji da wannan tafiyar lokaci ya yi da za a canza wannan mulki wanda yake ya kasa kasa wannan kuma kowa yana ji a jikin shi yana gani yana ji a jikin shi rashin zaman lafiya talauci matsananci ga nan ba iyaka irin da za ka gane ba yadda za a ce wata ƙasa wanda Allah ya shuka a jiki a ƙasanta yadda mutanenta suka zo suka shiga halin kakanika yi kamar yadda muke ciki yanzu amma ba ku ganin za a ce arewa ma ta karkasa gida-gida domin kuwa jiya-jiyan nan ma wata kungiya da ake ganin kamar ta kwara ce a wurin ku ita ma ta dattijai daga wannan arewacin najeriya ne ta je wajen shugaban nan ba ta iya zama ta kwara a wajen mu ba ta iya zama ta kwara a wajen mu ko ba kungiyar tanko ya kasa kake magana ba ba ta iya zama ta kwara a wajen mu tun da farko mun magana a kanta ita 'yan tallace kuma ana biyan taladan tallan da take yi amma mutanen arewa ai su ne alƙalai ko kuma jama'a su ne alƙalai su sun ce sun yarda arewa ta sami mataimakin shugaban ƙasa na disambo mu ko mun ce shugaban ƙasa muke so ko ba a ba mu shugaban ƙasa a jam'iyyarsu ba saboda haka ba mu tare da su kuma kowa ya sani cewa su tanko sai an kafa su ne saboda wannan aiki na ya za a yi a tabbatar da cewa an sami mataimakin shugaban ƙasa arewa to mu da elders forum ba mataimakin shugaban ƙasa muke nema ba muna neman shugaban ƙasa ne shi ne bambancinmu da su tun daga farko har zuwa yanzu domin muna jira ma da muga irin tallar da za su yi mu ga kuma wane ne mai sai a arewa amma daga arewan da kuka fito daga nan arewan waɗannan mutane suka fito sun yi tarirrika kuma sun nuna suna ta da wannan gwamnatin da tana tallafa arewa tana tallafa ma arewa eh, tana tallafa musu ah, kaji an ce waɗansu ba su jin ƙamshin miya amma suna jin ƙamshin dola ko ba ka ji wannan waƙar ba ne to mu ba mu cikin masu jin ƙamshin dola mu muna nan tare da jama'ar mu abin da ya dame su shi ya dame mu su ko abin da ya dame su mai za su samu a fadan da suke mabauta suna kuma da sanin cewa jama'a suna cikin halin kakanikai yanzu haka ana maganar cewa zaben shekarar dubu nan da ke tafe yana nunar da barazana akan abin da kan kai komo a duniyar siyasa a wannan kasa iya kake gani idan aka hada da hasashen da cewa ƙasar nan ma dai za ta iya kecewa a shekarar dubu to ah, abubuwa da yawa sukan kawo rugujewar kasa kuma ƙasarmu in ma ta ruguje ba ita ce za ta zama ƙasa ta farko da ta ruguje ba ta fuskar siyasa ko in kana da labarin lokacin da india ta zama independent cikin shekara ɗaya ba a sami daidaituwa ba suka rabu aka yi india aka yi pakistan cikin shekara ɗaya biyu bayan wannan kuma ita kanta pakistan ɗin ta rabu biyu ta zama pakistan ta zama bangladesh kuma shekaru baya kaɗan nan da suka wuce sha'anin siyasa ya kawo rugujewa babban ƙasar da ake kira super power soviet union ta tashi daga ƙasa ɗaya ta koma ƙasashe sha biyar haka nan ga northern island na har yanzu ana rigima akan northern island da sauransu saboda haka ba wani abu ne sabo a ce ƙasa ta rabu saboda dalilai amma abin da za mu lura da shi shine dalilan sun isa a ce ƙasar najeriya ta rabu to sai a wuri na a halin da muke ciki yanzu dai har zuwa yanzu da nake magana da kai ban ga isassun dalilan da yasa za a ce ƙasa za ta rabu tukuna in an kawo dalilai isassu na rabuwa sa a rabu don ba mu ne na farko da za mu rabuwa